zan so in ga ka kwanta ka da malhan nan ka kwanta ka yi rubda ciki an zaɗe ka akan ta ba malam malha abu yar haka zo abu yar haka takardar da za ka ce in ka bol da ba ba za ka yi bayani za ka yi bayani eh, ina kudin larabanka ban samu ba zan kawo